bisa ga horewa yadda da amincewa da taimako na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da miƙa ƙoƙon bara gare shi alhayu alkayyo da ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata na ramadana wanda yake mai albarka addu'o'i da muke yi da sauran ibadu a wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana abinda muka kuskure a matsayin mu na ɗan adam muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ibadar da muka yi bata cika ba muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana ita da rahamarsa muna roƙon Allah ta'ala a sauran waɗannan kwanaki masu falala in akwai gibin abin da ya saura na gafara gare mu ya Allah ta'ala ka tausaya mana ka gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa waɗanda suke mafi girma na alhayyu alqayyum muna roƙonsa da sunayensa masu tsarki Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta ahad الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد da Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya gafarta wa malamanmu Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai da gafara zuwa ga 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya yi gafara ga duk wanda ya cancanci a gafarta masa ƙasar mu Najeriya muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya fitintunu da musiku da jarrabawa a ɓangarori da dama Allah ta'ala ya taimaka mana a kan ganin ƙarshen su muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana albarka a ƙasar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da ƙasar lafiya dukkan waɗanda suke tada fitintunu idan masu shiriwa ne Allah ta'ala ya shirye su waɗanda suke ba masu shiriwa ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitina din a kansu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan wani alheri da yake ba a wata al'umma ko albarka Allah ta'ala ya bamu a Najeriya dukkan wata fitina ko sharri ko musiba da yake tunkuɗe wata al'umma Allah ta'ala ya tunkuɗe daga Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tsoronsa a cikin zukatan shugabanninmu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu tausayinmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa talakawanmu bin doka da kuma kiyaye dokoki da kuma kyautata su da kuma kiyaye amana iya gwargwadon yadda Allah ta'ala ya musu baiwa da shi amin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na ashirin da uku ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu in a kawo tambayoyi sai a fara da su kamar kullum ko wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah muna yi wa dakta fatan alkhairi da addu'ar Allah ya ƙara wa malam ɗaukaka ya kuma kare shi daga sharrin masharanta na fili da na ɓoye ya kuma jikan mahaifa amin ya hayu ya kayo malam mu al'ummar jumhuriyar Nijar muna fa'idantuwa sosai amma muna roƙon malam yadda kafin ka fara karatu kake wa ka najeriya addu'a mu ma muna roƙon lasta ya haɗa da mu al'ummar jamhuriyar nijar muna godiya kuma muna addu'a allah ya ƙara wa rayuwa albarka ya ƙara tsawon kwana da imani to ni na ɗauka aikin division of labor ne ni na san akwai masu tafsiri sama da ɗari a nijar <laughs> kamar yadda a najeriya ake yi ina ga haƙƙi ne a kansu su ma su yi wa ƙasarsu addu'a ta Nijar ko? Eh, ba zai a ce in yanzu na ce zai yi wa Najeriya sai ka ce Nijar ko sai ce Ghana citta wani ya zo ya ce Senegal wata rana wani ya zo ya ce Kuwait wata rana wani ya ce Saudiya wani ma ya taso daga China sai ya yi wa China addu'a to kaga abin ai ba zai yi ba amma yau tun da ka kawo kokon mara muna roƙon Allah ta'ala yi wa ƙasar Nijar albarka Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar Nijar lafiya dukkan alherin da Allah yake ba wata al'umma Allah ya ba wa mutanen Nijar dukkan wani sharri ko fitina da Allah yake tunkuɗe wata al'umma ya tunkuɗe mutanen Nijar muna roƙon Allah da sunayensa masu girman nan na alhayyi alƙayyo mun yi wa Nijar addu'a? To Allah ta'ala ya amsa wa jamhuriyar Nijar. Ina ga ko da yau ban ƙara ba dai gobe in ban ƙara ba ai yau na yi ko? Kuma ina fatan sai ka karɓi wannan ɗan abin da ya san sawwaka. Insha Allah ta'ala. Eh, babbar magana. Wannan ya ce Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa Allah ya ji kan iyayen malam da namu baki daya amin ya kai ya kai tambaya ta malam na yi niyyar zan sauke alkur'ani kafin azumi ya kare na kusa saura kaɗan sai fashin sallah ya zo mini kuma ba ni da hadda a zan iya karasa da alkur'ani a cikin wayata eh za ki iya karasawa da alkur'ani a cikin waya saboda taba ƙur'ani a waya ba taba ƙur'ani ne a zahiri ba idan muka duba hadisin da ake kafa hujja da shi bisa ga malaman da ke da fahimtar mace mara tsarki ba za ta taba alƙur'ani ba shine hadisin Allah ya masa alƙur'an illa tahir wannan hadisi iya cikin muwatta ta imamu Malik rahmatullahi alai hadisi na 468 wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da akan ingancin sa da cikin irwaul qarib bi takhrij a hadith madaris sabil malamai da yawa sun inganta sai dai wajen fassara ne ake sabawa hakikanin me fassara amma taba qur'ani a cikin waya ko kuma taba qur'ani da yake ba cikakke ba ko taba tafsiri wannan magana mafi inganci na malamai ya halatta a taba in tafsiri ne hatta malaman da suke ga haramcin taɓa qur'ani suna ga ya halatta a taba tafsiri ko wani juzu'i daga qur'anin a rika zaren izu ɗaya ɗaya ana yi suna ga ya halatta idan muka duba cikin sharhul umda a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari uku da 368 mai sharhul umda ya yi magana mai tsawo akan halascin taba juzu'i na qur'ani halascin taba tafsirin qur'ani da abin da ya kama da wannan akwai hujjoji da dama daga cikin hujjarsa shine aifiyayyen halitta ya yi ta wasiƙu zuwa ga irin tsirakan da makamantansu yana rubuta ayoyin ƙur'ani a ciki sai suka ce taɓa ƙur'ani kane cikakke shi ne ake ganin bai dace ba amma in wani ɓangare na ƙur'ani ne ana iya yi kuma na cikin waya ne malamai sun yi kiyasi da wannan bisa ga fatawar sheikh salih fauzan da sheikh abdullahi Bano nasir ash-shakiri da sheikh khalid bin muslim duka suna da fatoyi na zamani da ke da cewa ɗaukan ƙur'ani a waya ba ɗaya ne da ɗaukan musaf a zakiri ba dan ka yi downloadin ƙur'ani a wayar ka sai ka buɗe kana karantawa ba a ɗaukan wannan a matsayin ka dauki musaf na ƙur'ani ka rike kana karantawa darajar ba dai ba saboda shi musaf ƙur'ani ne takarda ce a rubuce amma abin da ke cikin waya ba haruffan ne a rubuce ba idan digital content ne kawai numbers ne na zeros and ones kawai zero da one ne baki yake ba da wannan content din kuma a lokacin da ka kashe shi ba qur'ani ne a ciki ba ba qur'ani ba ne so a magana mafi inganci idan a waya zaki karanta ya halatta in wani juz'i zaki dauka na iya gwargwadon abu zaki rika yi daidai a magana mafi inganci ya halatta idan littafin tafsiri ne ko da akwai ayoyin qur'ani ya halatta ga waɗanda suke da fahimtar haramci din ɗaukar ƙur'ani cikakkensa ne ake ga bai halatta ba dogaro da hadithin da muka karanta wallahu ta'ala a'ala wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu Allah ya ji ɗan iyayen malam da na malamansa da na alaran ba amin ya hayo ya kayo wani hada malamai na na gode a san muka yi addu'a muka ce Allah ya ji da iyaye mu a ka'ida fa kakanu da kakanun kakanu da suka riga mu da imani da sun shiga ciki in ka ce Allah ya ji kan malaman ka to malaman malaman ka da malaman malaman malaman ka duk sun yi mai sun shiga ciki wannan shine ka'ida ta shari'a yau in ka ce Allah ka ji kan iyayen mu to kakanun ka ma suna ciki kakanun iyayen na ciki kakanun kakanu suna ciki musamman idan har zuwa ga waɗanda Allah ta'ala ya ga daman yi musu rahama muna da karancin rike ma tarihi na sha magana a kan wannan da yawa ba su yi rike hatta tarihin gidansu yanzu wani kace me sunansa ya sani babansa ya sani kakansa ya sani to daga nan yake tsayawa yi ne a sunan kakannu ake tsayawa amma ba kowa yake iya sanin kakan babansa ko kakan kakansa ba in ka kiyaye yana da muhimmanci a saudiya da kasashen laraba suna ba wa isnadin suna muhimmanci sai direban taxi ka iya dauke ka ga bai da haddan yuzu uku amma kana taɓa sai sai baka isnadin gidansu daga kansu har kan wani tabi eh, wallahi wani sai baka daga kansu har kan abdurrahman bin auf saboda sun kiyaye amma mu ina daga nan zuwa zamanin dan kodiyo ma gagara yake amma ni zan bayar gaskiya alhamdulillah zai baka ina ina da su har ma na da su har ma ba yace akwai su Allah yi taimaka malam me hukuncin canjin liman a tarawihi ko ta hajji wannan ya raka a hudu ko abin da ya kama da wannan ya ba wannan shi ma ya yi hada limamai biyu ko uku su yi tarawihi ko ta hajji ya halatta karin bayani ka duba cikin majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad bin Salih al musaimin al wahaibi al tamimi rahmatullahi alai, mujallabi na goma sha hudu namba na biyu da 207 ya yi magana mai tsawo akan ya halatta a samu limamai biyu ko uku ko abin da ya kama da wannan su rika yi mutane limancin sallah a cikin tarawihi ko ta tahajjud sai ya ce kuma amma idan kana so ka samu cikakken lada sai ka jira har na ƙarshen ya idan saboda hadisin da yake cewa man kama ma'a imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatihi wa fi riwayatin qiyamu lailatihi hadithin iya cikin turmizi hadithi na 806 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce dukkan wani wanda ya tsaya tare da liman ya yi sallah har liman da kansa ya kammala ya tafi to ana ba shi cikakken ladan ya yi kiyamun laili ko da ku an kammala sallan karfe tara ne ko goma na dare sai ka je ka yi bacci sai a baka ladan ka yi kiyamun laili har tsakiyar dare amma sai ce to sai ka jira liman na ƙarshe wannan hadisin ka neman falalarsa ba za ka samu wani liman ya yi raka hudu ya goce kai ma ka zame ba a sai ka jira na ƙarshen nan ya zo ya muku sallah tukunna sai ka samu wannan amma hada limamai biyu uku su yi sallah wannan halal ne wallahu ta'ala a'lam amin ya rabu alama za mu tashi a darasi na 23 a watan ramadana hijira shekara ta 1442 muna cikin suratu ali imran bismillah alili inda za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأن jazakumullahu khaira za daidai kan aya ta 20 a suratu ali imran Allah ta'ala ya ce fa idan suka yi jayayya da kai faƙul ka ce aslamtu na miƙa kaina aslamtu na miƙa wajihiya fiskata da manufata lillahi zuwa ga Allah wa manitta ba'an da wanda ma ya bi ni ya miƙa kansa zuwa ga Allah wa kullil ladina ka cewa waɗanda utul kitab aka ba su littafi wal ummiyina da wanda suke ummiyai ba su iya karatu da rubutu ba cewa ne a aslamtum shin kuma kun miƙa kanku fa in aslamu in sun mika kai sun musulunta fakadihta da to tabbas sun samu shirya wa in tawalla waɗanda suka juya baya a cikinsu fa inna ma abun sani kadai alaikal balak abin da ke wajibi a kanka annabi shine isar da sako amma shirya a zuciyar ɗan adam na Allah ne ba naka ba wallahu Allah basirun mai gani ne bil ibadi da bayinsa wannan aya ta ali imran tana bayyana mana ne hali da annabi muhammad as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a lokacin da yake wa'azi yake gayyata mutane zuwa ga yadda da Allah subhanahu wata'ala yake kiransu na su saurari ƙur'ani su samu shirya yake kiransu zuwa ga irin alheri da musulunci ya zo da shi a cikinsu sai aka samu wasu suna jayayya wasu malaman tafsiri suka ce al-yahudu suka ce an suka ce al-mushrikuna a magana mafi inganci na tafsiri duka suna iya shiga ciki amma wanda suka fi jayayya da shi a makka a wancan lokacin su ne mushrikai wanda suke tare da shi a cikin garin makka don haka sai allah ya ce fa'in wannan in din wani iri ne Sharfiya ne condition ne in har hajuka wannan wawul jama'a din tana koma kansu duka al-yahud wan nasara wal mushrikun duk ta koma ka din kuma zamiri ne da yake koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kaga wawul jama'a din tasu ne ka din kuma shine mafu a lokacin da ka gaya musu gaskiya suka tsaya musu to ka ce faƙul aslamtu na riga na sallama wajihi ya ta lillahi ga Allah wa manitta ba'an da wanda ya bi ni ma ya miƙa kai zuwa ga Allah don lokacin da ya zo yake musu wa'azi ba su da hujja da shi yake da ita sai aka same su da soki burusu in ya kawo hujja Allah ce kaza a cikin hujja sai suka tunanin to me za su ɗauka na shubuha kuma su ce to kai kace kaza kuma ai kaza ne misali ɗaya da ya faru gare su da ya zo yake musu wa'azi sai yake cewa ina kiran ku zuwa ga tsira ina kiran ku zuwa ga shiga aljanna ina kiran ku zuwa ga samun rabo a lahira ina kiran ku ga kaza da kaza ina gaya muku mushrikai da kaza da kaza abinda kuke bauta koma bayan Allah din nan da ku da su gaba daya abu da ku da abun bautan in kun mutu a kai fa za ku tafi zuwa ga azaba ne sai suka fara to yanzu kenan ka ce da mu da duk wanda muke bauta kenan wata za mu ji so kenan yanzu kana nufin uzairu an bauta masa shi ma dan wuta ne yanzu an bauta wa mala'iku wasu sun bauta musu su ma yan wuta ne yanzu an bauta wa isa ne salam da shi ma dan wuta ne sai suka fara irin waɗannan kame kame shi yana ishara ga abin da aka bautawa da su da abin bauta dan arama ka ba mu koda misali a qur'ani in akwai

ga <laughs> ah, ya kawo mana ayoyi cikin suratul anbiya aya ta 98 da 99 da 100 da 101 da 102 da 103 amma saboda karancin lokaci bari mu dauki na 98 da 101 da 102 guda uku su wadatar misalin da ya bayar da tambayar da suka yi da amsar duk ma na same su a cikin ayoyin da aran ma ya kawo lokacin da fiyayyen halitta yake musu wa'azi da cewa da ku da abin bauta wuta ne sai suka ce to yanzu kana nufin su uzairu su mala'iku su isa kenan za su je saboda an bauta musu shine cewa inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama ko antum laha wariduna da ku da abin bautawan ku hasabu jahannama shine fuel na wutar jahannama kamar man fetur din jahannama ne kuma haka za ku gangara ciki to sai suka ce to yanzu su ma kenan yan wuta ne sai Allah ya ba su amsa banda waɗancan salihan bayan sai ya cire irin Isa irin Maryam irin Uzairu da mala'iku a aya ta ɗari da ɗaya sai ce me innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubaduna waɗanda alhusna ya rigaya a cikin su wato wanda sun riga sun yi aikin alheri sun koma ga Allah don dukkaninsu Uzairu ah, isa maryam duk sun koma ga Allah annabi isa kuma Allah ta'ala daga shi gare shi so koma ga Allah ba ishara na cewa ya mutu ba sai ne ya koma ga Allah na ce to sai Allah ya ce ulaika an hamu bu aduna su waɗannan za a nisantar da su daga wuta don me dan bautar da aka musu su ma ba su yarda da ita ba shi sai Allah ya ce la yasma'una ba za su ji ko da dan wani wuta ba in an ce hasis wato ko kusa da wuta ba su ba za su je su ba wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun abun da ransu yake so na aljanna da ikon Allah shi za su samu to wannan sai yake bayyana mana idan aka ce abin da mutum yake bautawa koma bayan Allah za su je wuta an cire abin da aka bauta bautawa wanda shi bai yarda da bautan ba in yanzu wani ya ce sai ya bauta maka ce kai baka yadda ba sai tafi garin su ya ta bauta maka kai kuma ka ce baka yadda ba kana da laifi a wurin Allah ba ka da shi abin da ake nufi ne abin da aka bauta wa kuma ya yadda da bautar da aka masa so da duk wanda aka bauta masa ya yadda da bauta to shi ake magana amma wanda ya inkari bai yadda ba to a wurin Allah ba da laifi to shi yasa Allah ta ce fa in hajjuka faqul aslamtu ka ce na musulunta na sallama wajhiya lillahi me ake nufi da wajihi an ce wajihi fiska ce amma tana nufin kasudu ne na sallama ta lillahi zuwa ga Allah amma me yasa aka kira manufa da fiska saboda a physical appearance na dan adam babu wani wurin da mutum yake girmamawa kamar fiskarsa shi yasa babu humility da kake nuna wa Allah ta'ala kamar lokacin da kake sujada fiskar nan tafi ko ina daraja a inda ake gani amma sai ka manna ta da ƙasa kana mai kana bauta wa Allah wannan sai zama shine mafi kusancinka da Allah subhanahu wa ta'ala babu lokacin da ɗan adam ke da kusanci da Allah kamar lokacin da goshinka da fatar hancinka nan suka taɓa ƙasa ga hannayenka ga gwiwoyinka ga yatsunka umirtu an asjuda ala sab'ati azmi ala al-jabha wa ashara ila anfihi wal yadayn wa rukbatayn wa atrafil kadamai lokacin da kasa waɗannan gabbai a ƙasa to babu wani lokacin da a duniya ka nuna Allah kai ba kowa ba ne kai bawa ne makaskanci ba ka da dabara da ƙarfi sai abin da ya maka kamar a wannan lokacin shi yasa ka fi kowane lokaci kusanci da shi kuma shi yasa an kana da bukata kana so ka mika kokon bara lokacin da ka sa goshi a ƙasa ka kamba ma Allah ka yaba shi ka nuna girman mulkinsa ka kuma nuna kai makaskanci ne shi sa goshin kan nan ke kasa ba ka da dabara sai tasa ba karfi sai tasa ba hikima sai tasa in ya taimake ka ka taimaku in bai taimake ka ba ka shiga uku sai ka nuna masa haka sai ka ga Allah ta'ala ya tausaya maka ya taimake ka ke sa sai aka kira wajihi da manufar manufa saboda me a zahirin ka wannan wurin shine inda ya fi ko ina daraja ya fi hannu ya fi ciki ya fi gwiwa ya fi cinya ya fi kafarka amma sai ka sa shi a ƙasa kuma kana cewa subhana rabbiyal a'ana. shi kuma kana girmama shi kace ni kuma Allah gani ba kowa bane na fada ƙasa shi kuma kace huwal a'ala kuma kace subuhul quddus rabbul malaikatu wa ruh hatta su mala'iku din Allah ta'ala rabbuna su ne mahalicin su ne duk yadda kake ga girman su kace ya Allah mala'iku ma a wurin ka bayi ne kai ka halicce su to shi sa yace aslamtu wajhiya wannan fiska din da muke ganin ta a kullun za mu yi sallah a kowace raka'a sai mun manna ta da kasa sau biyu mun nuna Allah mu ba kowa bane kuma inda zaka ga dadin musulunci duk girman mai mulki din musulmi ne sai yayi wannan in kaga bai ba sai dai bai da lafiya amma sai ya tsuguna ya sa goshin dan a ƙasa in ka je ka ga sarkin ya sallah sai ga goshinsa a ƙasa ya tsuguna yana yi sai ka ga mutum jami'in tsaro ne babba in ya zo waje guduwa ake yi amma ya shigo masallacin ya dan koma gefe zauna aka Allahu akbar sai ka ga yayi can sai ka ga goshinsa a ƙasa sai ka ga ashe a waje ne yake yi da ya zo gaban Allah shi ma sai amince ba kowa ba ne to shi ne humility na musulunci kowa a cikin mu iya neman taimakon Allah wannan taimakon ya sa ko karatu muke duk abin da ya dame mu ko kasar mu sai mun gaya wa Allah don mun san abin da mu ba mu da solution sa wallahi a wurin Allah fashi kuma abin da ya gagare mu shekara goma ashirin solution sa a wurin Allah wallahi a ƙasa da sakar dai sai a yi kawai kunne zai ce fa yakun in muka yi addu'ar mala'iku suka ce amin sai Allah ya ce to a biya musu sai kaga duk wata matsalar Najeriya Allah ta'ala ya magance ta a wurin ɗan adam ne abu yake da wahala a wurin Allah babu abin da yake da wahala amma mu a wurin mu akwai abin da ke da wahala shi ha za ga kowane mutum in dai musulmi ne to ya zo ya tsuguna gaba ga Allah zai ibada sai ka ga goshin dan ya kaskantar ya sa a kasa kuma in yayi shi din ma fa mika kokan bara yake ya Allah ka bun kaza ya Allah ka bun kaza Mafu? tayyib don haka wajhiya lillahi wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni bi ma'ana aslamtu wajhiya lillahi wa hakaza man ittaba'ani aslama wajhahu lillahi aslama wajhahu lillahi wanda ya bini ni ma ya miƙa fiska zuwa ga Allah so zaka duk lokacin da kai sujada ko kuma kai yadda da Allah da to ka shiga cikin wannan aya da saboda mai saboda ka bi fiyayyen halitta ka miƙa kai ga Allah kuma ka ƙasƙantar da kanka zuwa ga Allah kana mika kokon bara a lokacin da ya dace ka miƙa wa kulka ce lillazina ga waɗanda utul kitaba aka ba su littafi waɗanda aka ba wa littafi al-yahudu an ba su at-taura an-nasara an ba su linjila amma da yake ismul jins ne ba a ce utul kitabai ne ba sai aka ce utul kitaba wannan alkitab da ya zo da ma'arifa yufidul umum wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi so in ka sa al ya zama ismul jinsi ne duk takardun sun shiga ciki wal ummiyina da kuma al'ummiyai. ummiyai wane ne ummiyai anan su ne asalin larabawa musamman na makka su ne ummiyai in an ce ummi daga kalmar ummu ne mama ummiyai su ne waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba mafu tayyib ana kiran wanda bai iya karatu da rubutu ba da ummi a jingina zuwa ga al'ummu na uwa saboda wanda yake shan nonon mahaifiyarsa a lokacin bai iya karatu da rubutu ba so an kwatanta level su na ilimi ne da mai shan nono wanda bai rabu da mamarsa ba Ke sa ake ce musu ummiyai a wancan lokaci laraba wannan ummiyai ne babu karatu babu rubutu saboda bai saboda a cikin asalin arab tun daga annabi ismail ba a ƙara aiko annabi ba sai a sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kansa to sun samu fatara mai tsawo da babu wani annabi a cikin su sai zama ilimi yayi matukar karanci yana cikin abin da kuma ke justifying annabcin annabi muhammad inda ya shi wata al'umma ce mai ilimi al'umma ce da ke da fasaha ko kimiyya sai ka ce ai a wurin ya koya amma ta cikin ummiyai ne ya zo da littafin da duk duniya ta gagara nuna aya ɗaya ta kuskure a ciki in ka ɗauki abin da ya shafi embryology duk ilimin duniya ƙur'ani har yanzu gagara ba daune in ka ɗauki oceanology har a yanzu a duniya ƙur'ani gagara ba daune in ka dauki water cycle har yanzu a duniya ƙur'ani menene gagara madau daune. in ka dauki cell division su mitosis and meiosis ƙur'ani gagara madau daune. duk wani ɓangaren ilimi da duniya ke tunƙaho da shi annabi ya zo da ƙur'ani a cikin laraba da ba su da karatu ba su iya rubutu ba amma kuma littafin har yanzu ya gagari duniya saboda dukkan abun da duniya ta fahimta na ilimi in an duba ƙur'ani sa samu daman yana ciki amma kuma cikin ummiyai ya fito a cikinsu an samu 'yan kaɗan da suka ɗan san wani abu irin su ga bunu naufal wanda su kuma 'yan kaɗan ne amma ko su ɗin ba wai ilimi suka yi da ya kai a ci ana kafa hujja da su ba sai dai sun ɗan samu burbuɗin wani abu na risalat mafu tsaye sai ka gaya wa waɗanda aka ba su littafin nan da ummiyai a aslamtum shin za ku musulunta za ku miƙa kai za ku yadda da Allah fa'in aslamu in har suka miƙa kai suka yadda da Allah suka yi imani da shi faƙaɗi hita da sai ka ce musu haƙiƙa faƙaɗin nan litta haƙiƙ ne faƙaɗi hita da haƙiƙa kun samu shirya suna yadda da Allah sun samu shirya shine hidayatul tawfiq shine Allah ya datar da ku dacewa ta mai shiryar dacewa amma fa'in tawallau in suka juya da baya fa inna ma abin sani kadai alaikal balag abin da ke wajibi a kan gashi ne isar da sako me dalili saboda ba ka shiryar da wanda kake so shirya ta Allah ce laisa alayka hudahum nan الله yahdi man farko ni na kawo ta biyu ya kawo laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi mai yasha tana cikin bakara cikin aya na 272 Allah ya ce annabin sa laisa alaika hudahum ba a kanka ne haƙƙin shiryar dacewa yake ba sai me walakin Allah ya hadi mai yasha shiriya ta dacewa ta Allah ce shari'a kala biyu ne akwai abin da ke cewa hidayatul bayan wal irshad akwai hidayatul tawfiq hidayatul bayan wal irshad shine a bude a gaya maka gaskiya a maka bayani annabi yana yin wannan malamai da suka gaje shi suna yi su ce kaza halal ne kaza haramun ne Allah ya ce ai kaza ce kana ai kaza to ba akan wannan shiriyar ayat take magana ba tana magana akan hidayatul tawfiq shine a buɗe zuciyar ɗan adam a sa gaskiya ta shiga ta zauna to wannan annabi ma baya yi Allah ta'ala da kansa yake yi sa yasa yace laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha a bakara ta 272 ta biyu da na kara kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha wannan wata sura ce suratul qasas aya ta nawa ta 56 kaga innaka lalle kai la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda kake so wa yake shiryar da wanda yake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so so shi yasa a nan wurin aka ce alaikal balak fa inna ma alaikal balak abinda kawai yake kanka shine isar da sako shi yasa idan ka isar da sako ka gama akwai annabin da Allah ya turo kamar yanzu annabi nu tun da ya zo duniya yake wa'azi a wata riwaya mutum goma sha biyu suka musulunci suka yi imani da shi bi ma'ana sai ya shekara tamanin yana lugudan wa'azi sai mutum ɗaya ya yarda da cewa allah ne ya aiko shi duk 80 years mutum ɗaya ke yarda riwayar da ta kawo adadi mai yawa shine a 950 years da yana wa'azi mutum tamanin suka yi imani da shi shine sai an yi shekara goma sha biyu ana lugudan wa'azi ba dare babu rana ya yi wa'azi a bayyana da a ɓoye a birni da ƙauye a shekara sha biyu sai ɗaya ya ce to na yadda da kai annabi ya ce akwai annabin da zai zo filin kiyama mutane biyu suka yi imani da shi tun da ya zo har ya koma ga Allah wani annabin ya ce annabi ya ce wani annabi zai zo duk duniya tun da ya zo har ya koma ga Allah mutum ɗaya ne yadda da shi ya ce wani annabin zai zo filin kiyama daga shi sai shi duk duniya ba wanda ya gani shi ba a cikin al'ummarsa kenan a al'ummarsa da ya zo har yayi da ya koma ga Allah gaba ɗaya a cikin ƙasar ba mutum ɗaya da ya da shi annabi ya ce duk da wannan Allah ba zai rage musu darajar su ba saboda me saboda aikin su isar da sako ne sun riga sun isar ko ba wanda ya karba a wurin Allah sun kubuta sun isar da sako shi yasa abin da ke ko a yanzu malamai shine isar da sako in malamai su riga mana gaskiya sun sauke mun yadda ba mu yadda ba mun yi aiki da shi ba mu yi ba malam ya sauke na auren Allah ya kubuta abin da yake tsoro shine ya tsaya gaba ga Allah ya tambaye shi ya ce me yasa baka isar da sako ba kiya za ka ga malaman mu Allah ya ji kansu waɗanda suka rasu da suke raye a duk halin da ake ki suna karantar da addini zan ba da wasu kisosi kanana guda biyu ɗayan ana jingina ta zuwa ga Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti shine mai abuwa bayan fi ibahil Qur'ani bil Qur'ani shi ma wata aya ce daga cikin ayoyin Allah ta'ala akan Qur'ani aya ce daga cikin ayoyin Allah yadda Allah ta'ala ya sauwake masa yawo a Qur'ani da kulla alaƙa tsakanin Qur'ani ba zai gaza yadda Allah ya sauwake wa mutanen mu iya loma tuwo da yanko ta ba ababe da yawa idan za mu muna neman haske amma za a ci tuwo ka wanke hannunka ko a duhu ba ka rasawa kana gane ina na loma take ina nama take kuma ba mai kuskura bakinsa kissan nan na same ta a jami'ar musulunci ta madina su da nake karantarwa wani dan kasarsu yake ba mu labari cewa lokacin da ya zo shi sheikh muhammad amir shankidi shugaban jami'ar lokacin shine sheikh bin bas rahmatullahi alaihi in ya zo yana invigilator na jaraba yara suna exam haka sai aka ce ya zama invigilator idan ya zo yana yi idan tambaya ta baka wahala a kan shari'a ko hadisi ko fikihun ka kira shi ana exam sai ka ce aka maka ban gane tambayar nan ba sai invigilator ya baka amsa shi ne aka tambaye shi me yasa kake aka sai yace yana tsoron kar a tambaye shi bai ba da amsa bai je filin kiyama Allah ya sa cikin jama'a da suka boye ilimi tsinuwa da Allah ya Qur'ani ga wanda suka boye ilimi kar a yi kansa abin da yake kan tsoro ke shi yasa duk yadda aka yi in ya tambaya ce ta addini ba dama kana exam yana invigilata ka kira ka tambaya bai baka amsa ba aka yi aka yi da shi ya ce to shi ne bai sai da zai ayoyin nan ba a kira shi a tambayi aya ya san hujja ya ki gaya mutum ya je Allah ya tambaye shi a filin kiyama ya zai da kansa a cikin da aka yi aka yi ba sai vice chancellor da jami'a ce to a daina ba shi Shi ne sai aka cire sunan sai ce to ya ki sauki A dai a wurin Allah ya kubuta dan ba zai akan jarabawa ku na duniya a tambaye ni hujja na san aya ko hadisi ban faɗa ba na biyu sheikh muhammad nasir din al-albani rahmatullahi alaihi Allah ya ɗansa, Allah ya karbi daidai ɗinsa ya karbi kurakuransa mafiya yawan malaman mu na saudiya Allah ya ji kansu da rayayyu suna da fahimtar wajibcin aiki da niƙabi ga mata shi kuma yana fahimtar niqabi falala ne ba sai an sa ba wajibi ba ne har ya rubuta takardu to lokacin da ya karantar a jami'ar musulunci ya koma jordan ya zauna sai yake zai tafi umra sai aka ce an ba shi dama ya zo ya amma da sharadi shine ba zai yi fatawa ba sai ce to da sharadi shine kar a bar kowa tambaye shi a tabbatar har ya shiga ya fita kar wani ya zo gaban sa ya tambaya don aka yi tambaya ko ba zai koyi ilimi amma in ba wanda ya tambaye shi to babu matsala lokacin da yake tafiya yana tuka motarsa sai ya hatsari da ya hatsari motar ta matse da shi a ciki ta jefa shi a rami sai wani ya zo shi wajen suna kokarin ciro shi jama'a a motar sai wannan cewa ya sattar ya sattar yana nufin asattar sunan Allah asattar ya inganta sunan Allah bai inganta bai yana cikin motar ta yi hatsari da shi ana kokarin tsamo shi amma mai buga yana ya sattar ya sattar ana buɗe motar a wurin yana ce masa hadisin ya sattar ɗin bai inganta ba ingantaccen hadisi shine ya sattar sai fara bayanin isnadin hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba ba a cire shi a motar ba a cikin hatsarin da ya amma ya gagara hakuri ya fito kuma yana cikin halin da ya jikkata amma ba zai ji kuskure ya yi shuru ba ba zai iya yin shuru ba kuma yana cikin motar ya yi munanan rauni don sanda aka ce sanda aka fasa motar aka cire shi amma bai ji kuskuren ya yi shuru ba wasu daga cikin ɗalibansa yana jinya an aje shi a asibiti sai aka manna wani hadisi a jikin bango haka sai suka zo gaishe shi manyan malaman hadisi irin wanda suke daukar a matsayin su Sheikh Abu Ishaq al da makamantansu yana bude ido yana cikin jinya sai ya ga hadisin sai yake tambayar su yana nuna musu hadisin wai mai ingancinsa yana kwance ba zai iya magana ba bayan nan hadisin wai mai za su ci akan hadisin nan suka yi ta bayani suka yi sai haka da kai in ya amince mai ba zai ce haka amma ba zai iya magana ba so sama da awa ɗaya da suke a a wurinsa akan hadisin ake magana ba, ba a iya musu magana ibn usaimin rahimahullah jinyar da ya ta karshe ya rasu da cutar kansa ne saratan amma ran da aka yi shi asibiti na karshe nauyinsa ya tafi ya yi losing weight sanda ya dada kasa da kilogram hamsin haka ya zama wajen talatin da yan kai zo arba'in da kada amma yana kwanci a gadon asibiti ana shigo da shi a ramadan ne sai ya ce a masa telefon saboda akwai masu neman fatawa kasu neme shi ba su samu ba sai ce a tafi idza'atul ƙuran a da lambar saboda masu neman tambaya ya amsa musu tambaya aka ce ai jinya ka zo ce a basu suna da tambaya Allah ya karbi daidai dinsu duk abin da suka yi kuskure a matsayinsu na 'yan adam suna iya kuskure Allah ya yafe musu Allah ya karbi daidai dinsu ya yafe musu kurakuransu da duk sauran malamanmu na duniya a ko'ina suke waɗanda suka rasu da wanda suke raye don haka wallahu Allah basirun mai gani ne Allah yana gani sannan kuma yana gani na ilimi bil ibadi ga duk ayyukan bayi dukkan bayi abinda muke a duniya babu abinda Allah bai sani ba a birni ne ko a ƙauye a najeriya ne a afirka ne a asia ne a ko ina ne a duniya allah yana gani wanda ya abin nan babba ne ko karami allah yana gani ya sai ce wallahu basirun bil ibad na'am

da lalle ne waɗanda na suke kafin cewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyyi da suke kashe annabawan Allah bi gairi haqqin ba tare da haƙƙi ba na shari'a wa ladina ya amuruna bil kuma suke kashe jama'a da suke gumurni da ayi adalci minan nasu daga cikin mutane fa bashirhum a musu bushara bi azabin da azaba alimun wacce take mai raɗaɗi innan ladina lalle ne waɗanda ya furuna suke kafurcewa da ayatun lahi da ayoyin Allah musamman ayoyi shari'iyya ba kauniya ba su ne ayoyi da takardu da Allah ya saukar daga sama akwai waɗanda sun kafurcewa annabi Musa akwai wanda sun kafurcewa annabi Isa akwai wanda sun kafurcewa annabi Muhammad akwai wanda sun kafurcewa annabi Ibrahim akwai wanda sun kafurcewa annabi Lut akwai shi yana da kyau mu san tarihin annabawa ramadan na bara akwai darasi da na fara na anecdotes of the prophet iya da muhimmanci da turanci ne haka na yi tayinsa kowane annabi na kan ɗauki minti talatin na yi bayani a kansa a ƙur'ani da yadda ya karantar da al'umma da kuma yadda ƙarshen rayuwarsa ta kasance yana da matukar muhimmanci musan tarihin annaba na hakika so innal ladina lalle ne waɗanda yakfuru da suke bijirewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah musamman waɗanda Allah ya saukar wa yaqtuluna annabiyina wa fi qira'atin wa yuqatiluna annabiyina wa fi qira'atin na. Mafu in ka ce wa nuna suke kashewa wa yuqatiluna suke yaƙar annabawa hatta annabawa da suka zo an yaƙe su an yaƙe su da baki an yaƙe su da makami misali akwai annabawan da ma an kashe su kamar annabi zakariya kamar annabi ya haya, a kan karantar da addini aka kashe su amma menene ya sa ake yakan annabawa ake kashe su saboda hujja ta karewa waɗanda suke kalubalantar su duk inda aka ƙura hujjan mutum to yawanci sai kaga kumfan baki shi yasa bahaushe ke cewa wai mai abun fada baya fada in ka ga mutum ya tsaya fada akan harkar addini to hujja ne bayi da shi amma in kana da hujja kana murmushi kana dariya sai ka yi ta bada hujjojin shi wanda ko ba zai bai da hujja sai ya me sai ya fara fada da zagi shine innal ladina yakfuruna bi ayatin lahi wa yaqtuluna nabiyina shi yasa shi musulunci karfinsa a hujja ne musulunci baya tunkaho da makami yana tinkaho da karfin hujja ne shine akwai evidences masu karfi na duk abin da ake son gamsar da kai za a baka hujja ka gamsu mafhum tayyib ababe biyu ne manyan dalilan da suke sa a ƙaryata annabawa kamar yadda Qur'ani ya faɗa karar a fili na farko an kashe annabawa saboda sun zo da abin da ya saba wa son rai afa kullama afa kullama ja'akum rasulun suratul bakar aya ta bangaren aya ta 87 Allah ta'ala ya ce a fa kullama a kodiyaushe ja'akum rasulun manzo ya zo muku bima la ku anfusukum mustakbartum da abun da ya saba wa son ranku sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wani bangare sai ce wa annabin zuki ta malle yake yi wa fariƙan ya kutulun wani bangaren kuma sai masu kashe annabin gaba ɗayansa kaga me yasa aka kashe annabi saboda son rai hujja na biyu da ke sa a ƙi gaskiya akwai jahilci walau annana nazzalna وكلمهم Wanda biyar wannan ita ce hujja na biyu ne me yasa ake kin gaskiya jahilci manyan dalilan kin gaskiya biyu ne son rai na farko na biyu jahilci shi son rai wanda ya dan son rai ya san hujjan sai ya lankasa ta mai jahilci kuma bai sani ba ne shi yasa Allah ya kara ki cewa law annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta inda za mu sauko musu da mala'iku mamaci ma da ya da su ya zo tabbatar musu da cewa Allah abin da ya faɗa gaskiya ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla wa fi riwayatin mu tayar musu da komai da komai da bishiya da gini da masallaci har teburin mai shayi ya tabbatar da Allah Allah ne ma kanu da yu'minu ba za su imani ba me dalili walakin na jihar yajhaduna Allah yace saboda su tantirin tantirin jahilai ne to duk inda ka ga yin gaskiya to ɗayan biyu ne ko rashin sani jahilci ko kuma son rai so duk annabawan da aka yaƙe su aka kashe su akan wannan ne shi sa shi musulunci yana ji ne da ƙarfin hujja dalili kin za ga mu masallacin aka gina ko wajen ajiye reza ba a ajiyewa yanzu a cikin nan masallacin in dai ba wani ne ya kuskure ba inda aka ajiye ko reza amma in ka shigo akwai damin hujjoji za ka ga ƙur'anai a can su shama ilin nabi a can hadisai a can shi ne kaɗai saboda me saboda in kana da abun faɗa ai ba za ka yi faɗa ba to shi musulunci abun faɗan ma bai ƙare ba yau shekarar mu nawa muna tafsiri shida muna cikin sura ta uku a sura ta ɗari da goma sha hudu har yanzu fa muna da ɗari da goma sha ɗaya da ba mu taɓa ba to wanda yake da abun fada ina yake da fada shi yasa shi musulunci bai da fada ba kawai sai dai mu baje qur'ani Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza ga hujja akan kaza ka dai duba aran ma iya zaune anan duk inda na ce misali wani lokaci kafin na rai baki na sai dauki abin sai ya kawo mini wani lokaci ya da kamun yayi over sai in zaɓi wanda nake so yes yanzu na zuba aya shi da ya jiro ba ni ɗaya nake so ya zubo shida na zaɓi ƙwaya uku na ce ukun ya rike amma duka a wuri ɗaya ne ni ina son aya ya kamun casa'in da takwas casa'in da tara ɗari ɗari da ɗaya ɗari da biyu ɗari da uku na ɗauki casa'in da takwas da ɗari da ɗaya ɗari da biyu ah. na ce to casa'in da tara da ɗari ɗin da ɗari da uku muna son su amma rike su sai wani lokaci ah. saboda ne saboda shi addini hujja ne ah. yanzu da Allah in ba ƙur'ani ba wani littafi ne a duniya da ya kai wannan girma da mutum zai zo ya zauna a nan kawai duk inda kake so shi ne ka maka idan aka taba haka sai qur'ani duba limaman da suke mana tarawihi da tahajjud mutum ya zo haka kawai kana ganin sa wani ma wallahi kai ya mutse shi ba da wani nauyi amma wallahi in ya wuce gaba ya fara duro tilawa yana zubawa kai ta kallon sa kuma da gaske ke kuma da kane. ka gama leke leke nan ba za ka ga komai a hannunsa ba da wuta ko ba wuta za ka je yana yi in ma ƙuran ya ga ba haka yanzu in karatu ne na zamani phd ne ai kawai za ka je ne kai ta literature review ka gutsuro can ka gutsuro can kai duka asatirin awwali na ka haɗa ka wanda kai so kai da kai PhD bai kai Qur'anin girma ba amma wallahi baka haddace shi ba in ka kai fa ka rubuta kai kai aikin ka ina Dr. Kabiru <laughs> kuna haddace PhD in kun yi <laughs> yace ba a haddacewa kai ka rubuta amma wallahi baka da haddansa in ba kana da shi to ka ba mu kofi ɗaya wasu ran mu shammace ka amma wannan aramma ba shi ya rubuta ba ma duk inda muka zaga sai ya je kuma haka aramomin suke to wannan shine karfin hujja na addini Allahu akbar kuma yanzu shi aran in bacci yake da Qur'ani idan taksi ya shiga da Qur'ani idan ya zaga masayi da me ba ka raba shi da shi to wannan shi ne hujja shi yasa shi musulunci baya tunƙaho da fada yana tunƙaho ne da dalili na Allah ya ce annabi ya ce mafu tsaye wa yaqtuluna ya ya'muruna bil bilkisti kuma suna kashe waɗanda suke umarni bilkisti ai bil waɗanda suke magadan annabawa kenan ana kashe su yanzu ka duba manyan khalifofi maza su guda nawa ne hudu al khulafa al arba'a abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhu wallahi uku duka zalunci za a kashe su an gagara kure su da hujja ɗaya ne a cikinsu ake ga yayi rasuwa kawai ta ɗabi'a mautun ɗabi'i shine abubakar siddiq sayyidina umar kashe shi aka yana limanci ali bin abi talib kashe shi aka yi usman bin affan yana karanta qur'ani aka yanka shi yankan rago ali bin abi talib a wata riwaya kashe shi aka yi na kiran sallah a cikin hudun duka uka ji saboda ne saboda an gagara kure su da hujja wani littafi za ka haddace ka zo ka tunkari su a ramar za ka buga da su da hujja in ka haddace ka zo mu gwada ka nuna maka baka haddace ba in ka yi inkarin haddacewan mu mu zo mu haɗa ka da aran momin mu ka ga yadda aka yi kuma albarkan qur'ani ba fa mu kanmu ba mu da muke ba ba a cikin ƴaƴanmu yanzu akwai da sun haddace sun haddace shi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat ba ma maza ba a ƴaƴanmu mata akwai da sun haddace qur'ani mata ba maza ba kuma mu ma shekarun gashi bai wuce turin cikin cokali ba muna da waɗanda mutum ɗaya zai ce maka iya da ɗa ɗa ɗa talatin arba'in hamsin sun haddace ƙur'ani shek bahir usman bauchi gidansa da su haddace ƙur'ani allah ne kada ya san adadin wannan misali ne kada. ce sa shi addini yana ji ne da ƙarfin hujja shi a musulunci ba a kure shi da hujja za ka iya da barbaru ka tada hayaniya amma da hujja ba a taɓa yi ba inda da hujja ne ba a taɓa kure shi ba shi yasa idan hujja ya kare sai ka ga an fara abin da bai dace ba ko a najeriya mun rasa mutane da dama allah ya gafarta wa malam ja'far muhammad allah ya gafarta malam muhammad awwal allah ya gafarta wa dan mai shiya da duk makamantansu akwai su da yawa wani yana sallah allah ya ɗauki rayuwarsa wani ya ji ya karantar da addini ya dawo saboda ne wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas minan nas hatta fa annabi sallallahu alaihi wasallam aji ogarin aka shi Allah ne bai ba su nasara ba annabi yana dan da aka haife shi an yi ogarin kashe shi halimatu sa'adiyya mai shayar da shi ta zo wucewa da shi sai wasu yahuda suka suka ce wannan mai sunan aka ce kaza suka ce to fa shine fa annabin karshen zamanin nan ya aka haife shi sai ta biyar suka ce eh haka aka karantar da mu za a haife shi shine mu kashe shi sai ta ce suka ce maraya ne sai ta gara ba a kashe sai ta ce a ba maraya ba ne ni ne ma masa ga baban suka ce to ba shi ba ne inda babansa ya rasu to da za mu kashe shi ta yadda aka yi shaƙe da tun yana ɗan ƙarami bayan yakin badar sun shirya a sake kashe shi ku kawo talatin mu kawo talatin yana ƙoƙarin yi wata mace a cikinsu ɗan uwanta mai imani ya ta neme ta ce ka ce kada ya je ga abin da aka shirya masa bayan yakin khaibar an shirya har an sa masa dafi a abin ciye ce mutu saboda me amma duk yadda aka yi dan makka ne shekara goma sha uku ana masa azaba a makka ya hijira amma bai zabi kowa ba bai daki kowa ba saboda me saboda zaman lafiyar musulunci in ka ga mutum bai fahimci haka a musulunci ba to bai fahimci addinin ba ne amma addinin musulunci duk duniya babu addinin da ke karantar da a zauna lafiya irinsa sai dai mutum bai fahimta ba mafhum na'am fabashirhum bi azabin alim ku musu bushara da azaba mai raɗaɗi waɗanda suke kashe annabawa da sauran masu karantar da gaskiya shi sa a musulunci ba a yadda musulmi ya takin doka a hannunsa ba takin lo a hannu a musulunci menene haramun ne ko da haƙƙin ka wani taɓa sai dai ka kai ƙara wajen hukuma ta yi hukunci amma ba ka ɗaukan doka a musulunci a hannunka waɗanda suke kashe annabawa suke kashe masu wa'azi Allah ya ce a musu bushara da azaba ne mai raɗaɗi to ka ji bushara bushara kuma da azaba ba da rahama ba خذوه فاعتلوه إلى سواء Dufan aya ta nawa da nawa arba'in da bakwai da takwas da tara saboda lokaci mu ɗauki da taran kadai zuk innaka antal azizul karim yan wuta za a sa a wuta sai Allah ya ce musu zuk ku ɗanɗana sai a ce wa wuta zuk ɗanɗani innaka lalle kai al-aziz mabuwayi ne al-karim babban mutum kai ka ji. wato irony shine fa bashirku bi azabin alim shine irony a ce sai a samu dan wuta sai azab zan ga mana sai ke gade sai mala'iku su mutum su kwada masa azaba shi a ce ranka dade kai daɗe ana maka azaba ana girma maka don Allah akwai wani abu mai tada hankali irin wannan shine zu ɗanɗani innaka lalle kai mabuwayi ne kuma me karim kai mabuwayin mutum ne mutum ne mai daraja ran kai daɗe sai a tafka maka mari zai ce zan ne sai a zabga mutum azabar guda zai ce ne Allah ya taimake ka to haka ke mutu azaba a tsume ma a maka azabar zai dan kwantar maka da hankali za a rika maka azabar ne ana iski in a duniya kana ji kaiwa da to a din kaiwa ne shi ne aka ce a musu bukiyara mutum ne zai same ka ya ce to kana ɗalibi sai malamin ka shigo aji ya ce to wani muna baka glad tidings muna maka bushara da cewa courses guda bakwai da kai congratulations duka ka samu f9 guda tara da Allah bushara ta yi congratulations ya yi glad tidings ya yi aka shigo aji sai aka ce ɗalibai hamsin ne guda biyar muna muku murna muna muku bushara da cewa kun faɗi jaraba za ku sake aji don Allah ba kularwa to wannan fa shine fa ku bi azabin alim muslim kai ka faɗi kuma kai ta mura saboda me saboda ai izgiri saboda mafiya yawan jama'ar da suke zuwa wuta mafiya yawa suna yi wa addini izgiri a duniya sai aka saka musu da irin wannan yanzu akwai wanda suke ganin ga kago kana ma zuwa masallaci kai sallah biyar suna gaba ka aikin yi ne duniya ce ta kika inda duniya ta so ka me zai hada ka da zuwa masallaci sallah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سال الدعاء منا آمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا آمين. اللهم ول علينا امورنا خيارنا آمين. ولا تول علينا امورنا شرارنا آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم كن معنا ولا تكن علينا آمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا آمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد